naman daji tun da ya saba yana farautar a kana maliku ya kulu maliku kan ce huwa liman akadahu wannan abin da ya kamo dinnan na wanda a ainihin liman akadahu da wanda ke rike da shi ne maliku ya kulu huwa liman akadahu قال نعم قلت ta hafizu. eh, eh maliku da wannan a kana maliku ya kolo a shi ne maliku huwa liman akabahu fala na'am wato fa hal tafizu anhu fil nari shay'an idin hiya a min rajulin to shin kana iya haddan wannan ka wannan azuma ko ka wani abu daga rayuwar zuba 'yan ta gudu daga mutum ta faɗa wurin wani mutum ita zuma ana kiyon ta kan kwashe ta ta kan kwashe ta shi da Allah ka sana dan a kwanginka wasu abubuwa akan yi hayaki hakan sa turare hakan sa menene dai wani abu inda zuma in kana tafiya ta taso daga yadda ta taso wannan abunan a tana wancan wurin ɗin in ka haɗa mata abin da ka haɗa mata ta so ta wani shi kuma fa shi idan yi haka ka kwashe ta ta haka ce kamar yadda tabara kan yayi ko idan kana ba wa tattabarun ka ruwan ruwan me suke ce gishi yan siga ko da ne da mene sai na an gane faru a gidanka su zamu su dinga kwana shin na mutum ne ko ko a'a na asalin mai tabarar da shi amma na zuma ya fi hatsari za ka yi gajeru don zuma ta ke kiri hmm? kada ta ce ta zai wala amma dai kana da wani takamaimai magana tun da shari'a ke biyarun da shi shi ni dai ban sani ba amma kai kala da wani bayani takamaimai a zuma tafizu anhu fin nahali shay'an cin hiya hana barnin rajulik fasatat a tsere min fauriha dalika wallahi kat jirgi bari ta shiga cikin duwatsu a takonu liman wajen ha wannan zuma a gidan take ta tashi yiwu mu ba da duwatsu ta koma kogon wani gahu galiban in wajen mu ta fi zama a kogon gawo ko kogon kurna kafin a yi maganan kwangi da suka ce mata hanya ko hamiya ganimu eh shi ne hamiya din mu kwangi ne ke cewa kwangi Ya gabi na jana hamiya to amma wannan a dutse take abin daga hanyar na kokon yin ta kwashe kansa ta fita ta je ta samu ko gondo ta ta shiga saka ta yi a can mu. ita ko alama ba ta da shi kila da Allah an ga dama a sa mata wani kyanci a cikin inda duk za ta shiga ta shafe shi inda duk za ta shafe shi daga nan ka ce duk ta sai ga alama ta yi kala lam asma min malik fihi shay'a lam asma shay'an min malik fihi walakin in kana asalun hal in asalin wannan kudan zuma da halin ma'rifati kawalin masana ne ba a ba shiya ta daji shi wanda akwai zuman daji ba ta kowa ba ina jin ta haka ana maciyon zuma ko ana girkishe ta daga nan ya kwashe ta koma jin. shin ko za ta yi kirki kuwa sunan kuma wani abu da labari ne ka labari ne ba ta shiga ke ake kiwon ta wahiya bi manzilati ma qad wasattu laka to ita tana makin abin da na siffata maka da wasi fi ra'ayi kaga yanzu ta kamo zaban daji shi kenan ya fita daga hannunka in bi ina area masallacin nan ko ina tsakanin gidajen na yanzu za ba amma daga yadda yi cilla faffafin kai kai bakin kogi kaga da bakin kogi in akwai rabi an shiga cikin su ba yanzu duk wanda ya dauka na shi amma yana ta kai koma a tsakanin nan naka to ita ma wannan zuma za ta zama ka idan ki da dacen dama abin da urgen ka dinga yin urdi har suka dawo suka shiga ciki da suka yi abin da suka yi karike su shekarar da suka tashi suka challa suka fice suka rabu da kai suka koma gauna suka koma kogo suka koma duwatsu to yanzu kai ta koma daji ta kama don haka nan ta so ta da gare ka قال hala malikun, رحمه الله في النهل يخرج من جبه من جبه هذا إلى جبه هذا فلي كفت ada panjang warna tetapi panjang warna ومن جبه هذا إلى جبه هذا قال إن علم ذلك واستطاع أن يردها أن يردوها idan aka san haka suka samu daman suna da daman da za su da ita ila a sahabi ha kada su ai ga su ba su tabar wani haka ne inda da za ka kamar da su sai kamar an kuma haka wasu tare da ne ka wa illa hiya liman sabatat fi adabahihi tana nan wurin wanda tabbata a kungunan sa قال مالك hamamul kasi, haka nan a tattaro da ke musu yan ɗakuna yan kai da suke zama a ciki sun ce su haka kamar na zaman nan yawwa eh ana ya ka ha in dai ka ne ta ka kawo an ka baka gane ta ba to baka gani a to ai wannan sakatin gani tunda ana sa musu alama kin ma wata igiya ko ko wasu sa zobe yanzu da za ka ce baka sun kai miliyan ɗaya za ka iya sayar da su kan miliyan ɗaya za ka za ka rufe kofa yana dubu ɗai ɗai wasu ne tsada

ko ba dole sai ka bi ta ba wasu zo mai suke samu da zan inda za su bi ne gani tsuntsun hannu kuma su sun sun daga bai taba kama su da zuwa shekara biyu in dai ka gan su suka haihu kuma na aika na ka haihuwa hmm? yaran su zama ta ba alama ba komai ta ke sun haihu can ba ma wurin da suka haihuwa sai ka kamo uwar kyautar da gargaɗe wannan tambaya sau da kada ta gana sun sa in dai ka gano uwan da zo ta a jiki wanda ka fa mata to ka ga duk da kana iya idan ka mace ta mutu ba a wannan amma in ka mace tana raye za a iya yankawa ka yanka ka yanka ne an kuma kai maka nemo eh, kila ruwan zuman ta sama amma kuma an kasa ruwan zuma za ka faci nan mutane sai ka kwashe iyala ka sauran ka kore su sai na ba su ruwan zuma kuma ya za a yi kamar ya shekara biyu ai akwai nau'in kasa ce ba shi ne aka ce kai kake suna zuwa in magana kawai su kada warwara to in suka dawo suka dawo wurinka shi kenan to kakka ba su su kai yayin da ka samu wasu abinci mai sama ka mai don na kake samu abinci eh? na ce ba maganar kai kana maganar da dalilin tabiyar su da suka dawo suka da abinci mai ita ba ka kwashe su in kuma haka ne yanzu mana za ka kwashe su asa gaba da ba amma sun zo cin abinci an nan za ka kwashe kayan a so dan ko asusa wannan ya rage naka a tsar gama mutane da tsoro ana mala ta kame da tsoro eh eh yana yau zai ita da ce an ta tsoro na san kamar yadda yara ke zuwa ga yara ba ka da kare ya shiga gida ta eh, ya kai ne shi ba da kai yanzu ka kamar fashi su kai kuma kai ka ai jema ya fa ce iya zuwa ba wani ma'aikata ko gidan shugaban ƙasa suka shiga daga ana kai shugaban ƙasa ko tuwa yamin sabo a tsarin mulki ya halatta da kada wannan kana iya abi tabarun abin nan wannan zai ma da nau'in sakaci a gare ka ka basu shekara biyu kan ina ganin ta tsabara ta shekara ya yi yawa wata ɗaya ma na kwan